Asirin Jamila ya tonu a Flambi a yunkurin kashe Al'amin mai nasara wanda yanzu haka 'yan sanda sun kama ta kuma an yanke mata hukuncin kisa. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan ku biyo mu da subscribers haɗe da ƙararrawar sanarwa jakadiyar Arewa TV wanda kan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran. Lalle babu shakka yanzu yanzu asirin matashiyar nan a cikin shirin ɗin mai dogon zango ya tonu ma'ana dai Jamila. wacce muka fi sani da tsohuwar budurwar alhaji al'amin mai nasara wace ta yi yunkuri na farko wajen ganin cewa ta haifar da filan a sai dai filan a din bai tasiri ba yanzu da aka zo kan filan b an yi nasarar cafke jamila yayin da aka hango jamila ta kawo wa alhaji al'amin mai nasara abinci yanayin yadda abincin yake dauke da guba su dai kuma ba ita ce ta kawo abincin da kanta ba ta ba wa asiya ne akan ta shiga mai da abincin a bashi ya ci wanda aka tabbatar da cewa an dafo abincin ne daga gidan shi kansa alhaji al'amin mai nasara din wanda kuma aka bawa jamila ta kawo ita kuma jamila ta dauka ta bawa asiya dabta kenan wanda a daga bisani kafin ta kai ga alhaji al'amin mai nasara ya ci abincin an bawa kare ya ci ya mutu ba da bayan karen ya ci ya mutu sai asiya ta dauki abincin nan domin ta je ta auna shi ta tabbatar da menene abin da yake a ciki ana auna wannan abinci ile ko sai aka ga da guba yayin da bincike kai bincike sai aka gano cewa ai jamila ita ce nan wacce ta zuba wannan guba duba da bayan ita babu wani wanda ya karba abinci sai ita asiyar da karan kanta wanda wannan bincike dama kuma can akwai wani kaɗan kaɗan da ake yi a kanta wato dai bangaren plan a wanda kuma hakan bai yi tasiri ba an binciko ta akan laifin nata sai a daidai wannan lokaci da ta ƙara shirya plan b sannan ne asirin nata ya yi babban tonuwa sannan kuma yanzu haka an yanke mata hukuncin kisa a cikin shirin fim din mai dogon zango wato na labari na akan irin abubuwan da take aikatawa sai dai bangaren mutane muna ganin ra'ayoyinsu wanda suka ce idan dai har wannan al'amari ya faru to ya yi wuri a yanke mata hukuncin kisa kamar yadda aka shirya akwai plan A akwai plan B akwai plan C a batta ta kara shi plan C din idan bai kama ba sai a yanke mata duk irin hukuncin da ya dace a yanke mata ma'ana dai aminu sai ya batta ta ci gaba da cin karanta ba babbaka to kuma sauran mu ne da kullum shin wani ra'ayi kuka kuke da shi ɗauki a zuciyarku wanda yake bayyana cewa kun na farin ciki a dangane da kama jamila da aka yi tun da wuri ku ci gaba da yi mana comment da like wannan kan kara mana karfin gwiwar ci gaba da kama ku labaran yan jakadiyar arewa tv jakadiyar arewa tv ta ku ce ta mu ce masu baki daya